Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta yi alkawarin cewa za ta gudanar da sahihi kuma ingantaccen zaɓe a kakar zaɓen shekarar 2019 a Najeriya. Kwamishinan hukumar zaɓe a jihar Oyo, Mr. Matiyu Agokene ya sanar da hakan a garin Onara a lokacin wani taron wayar da kan jama'a a game da amfani da katin zaɓe a lokacin zaɓuɓɓuka. For us, we are saying that we are going to deliver credible elections. We have started training and retraining of our officers. Mr. Dr. Matiyu Agoke ya ce su kam za su gudanar da sahihin zaɓe a Najeriya domin tuni sun fara horar da jami'ansu a game da zaɓuɓɓukan na shekarar 2019 mai kamawa. Ya ce hukumar zaɓe ba za ta yi wani mirsisi ba a lokacin zaɓuɓɓukan. Kwamishinan hukumar zaɓen a jihar Oyo wanda ya ce har yanzu akwai katuttukan zaɓen dindindin wato PBC a takaice na jama'a sama da dubu ɗari shida da talatin da biyu a wajensu ya buƙaci jama'a da su je su karbi katutukan zaben su don su yi amfani da su a lokacin zaɓuɓɓukan da ke tafe. Kwamishinan hukumar zaben ya musanta cewa hukumar za ta kara sababbin mazabu a faɗin Najeriya. Ita ko daraktan hukumar wayar da kan jama'a a jihar Oyo, uwar gida Dolapo Dosumu ta ce an shirya taron ne don a ilmantar da jama'a game da amfanin katin zaɓe. This particular program is geared towards sensitizing the people about their responsibilities in To ensuring that they get their permanent voters card because that is the only weapon they have to cast their votes during the election. Uwar gida dola Dolako mu ta ce an shirya wannan taron ne don ilmantar da jama'a game da nauyin da ya rataya a wuyansu don tabbatar da cewa sun karbi katin zaben su wanda katin zaben su ne kadai makaman da suke da su a wajen kada ƙuri'a a lokacin zaɓuɓɓuka. Wasu mahalarta taron sun buƙaci jama'a da kada su razana a lokacin zaɓuɓɓuka. Ya Allah Allah zaɓen ƙananan hukumomi ne ko kuma na gama gari. People should not be apathetic to any election, be it local government election or national election. Taron dai ya sami halartar 'yan siyasa, shugabannin addinai da jama'a da dai sauransu. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.